wa abudu ma shi'tum min duni kaga wannan duk ba wai umarni ake baka kaje kai abun ba a'a ana tsoratar da kai ne cewa yi din a gani kamar uba ya rika cewa ɗansa to yi magani yi magani ba umarni ne yake bashi ba a'a gargadi ne da da jan kunne da kuma tsawatarwa wasu malamai suka ce a nan khabar ne a amur ne lakin bi ma'anar khabar ma'anarsa labari umarni ne amma ma'anarsa labari idza lam tastahi fasna ma shi'ta ma'ana wanda ba shi da kunya shi yake yin abin da ya ga dama kaga kamar umarni ne amma kuma ma'anar labari ce ana labarta maka cewa wanda ba shi da kunya Shi ne mai yin abin da ya ga dama kunya ita ce take hana mutum ya yi abin da bai dace ba in yana da kunya yana jin kunyar Allah zai bar aikata sako yana jin kunyar jama'a ba zai yi abin da bai dace ba duk abin da kaga mutum na yin shi a ɓoye a ɓoye to babu shakka yana jin tsoron mutane su sani babu shakka akwai ta cewa al-ismu ma haka fi nafsika aw fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas zunubi abin da maka yake maka kaikayi a zuciya kai da kanka baka gamsu da abin ba kuma kana kyamar mutane su abin su kana wannan abin saboda haka nan umarni ne dakin bi ma'anar khabar wanda baya jin kunya shi yake yin abin da ya yi. wannan kauli na farko kenan kaga ashe a nan hadisin a wannan kauli yana ishara ne zuwa ga a kaucewa abinda duk ya saba wa kunya duk abinda zai zan rashin kunya ne kada a yi shi kauli na biyu kuma kaulin da malamai suke cewa abinda ake nufi al'amru ne a nan kuma bi ma'anar al'amru idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka jin kunya kai abinda kake so ma'ana dukkan abin da yake da'a ce ga Allah da'a ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kada kunyar mutane ta hana kai kaga kenan sun yi wa hadisin kallo ba irin da waɗancan na farko suka yi masa ba ma'ana duk abin da shari'a ta gamsu cewa a yi shi da'a ce ga Allah da'a ce da manzo sallallahu alaihi wa sallama to kada kunyar wasu ta sa ka yin abu tare da kacin cewa in kai lada za ka samu in kai za ka samu kusanci da Allah in kai Allah zai so ka kunya kada ta hana ka kai abu waɗannan dukkan su ma'anoni ne guda biyu waɗanda aka rawaito su daga magabata wajen tafsirin wannan hadisi su ibnu qutayba su abubakar al-marwazi su imam ahmad duk suna da maganganu akan tafsirin wannan hadisi su abu ubayd al-qasim ibn sallam kuma waɗannan shi ita ce ma'anar da suka bawa shi wannan hadisi wanda ya ce me matsayin wanda ya zagi matar manzo sallallahu alaihi wasallama babu shakka zagin kowane sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama laifi ne babba kasar gumin laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla jabal uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kada ku kuskura ku rika zagin sahabbaina na rantse da wanda raina ke hannunsa da ɗaya daga cikin zai ciyar da zinari san ku cikin girman dutsen uhudu ba zai kama ladan wanda zai ciyar da mudu ɗaya daga cikin su ko mara mudu ba ashe kaga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama ya riga ya wuce yayi fintin kau na gaba yayi gaba idan har za a ce za ka ciyar da dutsen uhudu na zinari har duniya ta tashi ba wanda zai mallaki zinari da ya kai dutsen uhudu har alkiyama ta tashi ba a yi ba ko ba za a taba yi ba ashe kenan ba za a taba samun nan gaba wanda zai zo kai wato sahabin manzo sallallahu alaihi kamar manzo sallallahu alaihi ce ku fitar da rai ba ba za ku kama kafa sahabbai ba to amma sai ya baka wani kwatance wanda kai daga ji ba za ka haƙura to ko da za ka ciyar ka duba ya ce dama za ka ciyar ba za ka kai ladan mudu ɗaya na sahabi da zai ciyar ba ko da ba za ka ciyar ko rabin mudu ba za ka kai ladansa ba ko da ma za ka ciyar to kama ciyar ɗin kaga wannan magana ce don a sa ka eba tsammani ka fitar da kauna amma duk da haka wannan ba ta hana a samu wanda za su zagi sahabban ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan tsawar ba sai dan ya san cewa a cikin al'ummarsa akwai wanda su tsunduma cikin wannan bardar shi yasa ya ja kunne wanda ya zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba wane ne cikin sahabban ya fada cikin gagarumin laifi wanda ba kankani ba ballantana ya zagi manya-manya cikin sahabban ko ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne iyayen muminai babu shakka zaginsa yana da girma da haka malamai suka yi maganganu masu zafi akan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba zan gaya maka littafin ibnu taymiya ba dan kaka ce makiyin alil baiti ne ko ka ce bai wahabi ne ka san akwai wanda yake ce ibnu taymiya ma ba wahabi ne ka duba tazarar da ke tsakanin muhammad ibnu abdul wahab da ibnu taymiya ibnu taymiya bai ma san za a yi bukakan muhammad ibnu abdul wahab ba har ya gama rayuwarsa amma sai a ce maka ibnu taymiya ma ba wahabe ne wanda zai nuna maka kifewa mutumin da yake wannan magana ai yamshi mukibban ala wajhi to zan ga maka ka duba as-sawa'iq al-mukhriqa na ibnu hajar al-haytami ba al-haytami ba ba al-asqalani ba al-haytami wannan daga baya baya zo kuma yana daga cikin ma waɗanda suke kafirta ma ibn taymiya tafansa kafirta ibn taymiya yake ko sharhul arba'un an-nawawiyya da yayi in ka gama ganganu da yake faɗa akan ibn taymiya to a littafin sa kai wanda kake zagin sabon matsala ka je ka duba littafin sa kaga dai ba ba masu ibn taymiya bane bare ka ce shi ma a can ya ya salo a a makin ibn taymiya ne ibn hajar al-haytami to a cikin as-sawa'iqul ya yi maganganu ya kama a kan wanda ya zagi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai maganganun wasu malamai da suke cewa in kana in lam yakun mustahillan li sabbihim fasaq wa in kana mustahillan lidhalika kafar yace wasu malamai sun ce idan ya halatta zagin ma'ana shi yana ga zagin daidai ne ko ma yana ga addini ne ya zage su to ya kafirta in kuma a'a kawai dai haka wani zuciyarsa ta dai raya masa sai ya zagi wani sahabi amma ba wani yana halatta zagin ba to wanda ya zama fasik to kaga dukkan wanda yake bin addinin shi'a shi a gurinsa zagin sahabban aikin lada ne aƙida ce addini ne ma ba maganar mahalarci ake ba a'a maganar aƙida ake yi imamu malik shi yana ganin wanda duk zai zagi sahabi ya kafirta idan kuma ya zagi na na aisha to amma masa haddin kisa to shi ne imamu ahmad ya ce shi dai maganar kisa dai ba zai ce a yi kisa ba imamu ahmad kenan amma magana kafircin ya yadda irin su ahmad ibn yunus daga cikin magabata duk suna cikin waɗanda suke kafirta waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suna cewa la tahillu daba'ihum ko sun yanka a bar musu yankansu yanka ne na na waɗanda ba musulmi ba wannan duk ina gaya maka abin da yake rubuce a cikin littafin as sawaiqul muhriqa na Ibn hajar al-haytami makin ibnu taimiyya ba a cikin minhajus sunna ba Na haka malamai suna da maganganu da suka yi masu ciwo masu zafi akan wanda zai zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam su malamai suka ce duk wanda zai zagi Aisha da abinda Allah ya barrantar da ita wato ya jefe ta da ifki wanda ubangiji ya barrantar da ita akan wannan to wanda ya kafirta don ya kare ta Allah Allah ya kira abin da aka yi mata ifki ne kage ne ƙarya ne ƙazafi ne shi kuma ya zo ya tabbatar mata da wannan wanda wannan kuma wani abu ne da yanzu muke ji a gurin waɗanda suke da'awar aƙida shi'a akwai manyan malaman su da suka rika fitowa suna faɗar maganganu munana kan da na Aisha miyagun maganganu waɗanda ba za su faɗu ba suna zaginta suna zarginta da abin da Allah ya kubutar da ita da shi babu shakka wanda zai yi haka ba shi da bambanci da salman rushdi kun dai san salman rushdi da irin abin da ya yi duk da iran sun mai da abin siyasa ya zaki matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓace su ya ci zarafinsu abinda kuma shi ne ake yi a yi da shi'a shi da shi'a ba wata matar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ragawa suka kyale sun ce bayan annabi sallallahu alaihi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bar wa sayyidina Ali sakin su a hannunsa shi kuma sayyidina Ali ya zartar saboda haka ba ba iyayen mu'minai bane da Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum suka ce eh da a ce suna nan a matansa amma ya bar wasiki ga sayyidina Ali yace inna muti ka sake su saboda haka wannan aqida ta zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam munar aqida ce dafi ne guba ce annoba ce wanda ya ce bayan sallar asubahi ina zama a masallaci don in karatun alkur'ani amma duk bayan minti goma ina yawan zuwa in yi fitsari in dawo kafin mu tashi karatun zan yi fitsari akalla sau biyar to menene hukuncin daukan alkur'ani da nake yi ba tare da jaddada alwala ba na farko dai ka je ka ga likita don ka ga me yake damunka na biyu maganar daukan alqur'ani a wannan yanayi ba wai shi alwala don daukan alkur'ani ba wai wajibi bace mustahabbi ne in ka dau alqur'ani cikin kamala ta tsarki wannan mustahabbi kai inda zaka dauka ba tare da tsarki ba haramun kai ba ballantana kuma ya kasance akwai larura to ita larura daman tana da hukuncin ta daban للضرورة أحكامها كما عندما لم يسكي تفا wannan kuma yace yana son a yi masa tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu domin sun ɗaure masa kai wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin aya cikin suratul ma'ida da kuma aya cikin suratul baqara wala tankihul mushrikati hatta wala tankihul wala tunkihu ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا يا جوي آية وبنجي يا هرم تأورم ما تد مشركة ولا تنكحوا المشركات kun sa a larabci tankiho da tunkiho akwai bambanci nakaha da ankaha nakaha ya aura ankaha ya aurar wani ba kauye ya ji wani yana karanta alkur'ani yana cewa wala tun wala tankihul mushrikina wala tankihul na yadda ya rubuta din nan hatta yu'minu yace wallahi la nankihahum walau amanu dan saboda yadda ya je maganar an aka fassara ta kada ku aure maza mushrikai har sai sun yi imani ma'ana a ce maka kai namiji kada ka aure namiji mushriki sai ya yi imani yace wallahi ko sun imani ba za mu aura ba tankihu ku aurar tankihu kuma ku aura wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani ubangiji ya haramta namiji musulmi ya auri mace wacce ke mushirka har sai ta yi imani Mushiriki ya kunshi wanda yake shirka ba ya da addini kwata-kwata ko yana bin addini na gargajiya kamar bautar gunki kamar bautar sassaƙe ko wani itace ko wani abu daban wannan mushiriki ne Haka nan wanda zai haɗa Allah da wani ko da ko yana da wani addini shi ma zai shiga ƙarƙashin mushirik kalmar mushiriki. shi ma mushiriki ne to amma waccan aya ta cikin suratul ma'ida wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna anan ubangiji sai ya yayi togaciya ya halatta wa mu'minai su auri matar da take alil kitabi ce ma'ana ba yahudiya ce ko kirista ce matukar dai ta kasance mai kame kanta katangakiya ce ba ba mai sharholiya ba ce ba wacce take da boyfriend ba musulunci sai ya halatta wannan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum ubangiji ya halatta mana mu aure su duk da ya suna shirka kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce ya halatta mana mu aure su duk da ya tana cewa isa dan allah duk da tana cewa allah uku ne shi ubangiji shi ya kafirta su ba wanda ya kafirta su laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha shi ya kafirta su amma kuma shi ne ya halatta a auri matansu saboda haka kaga wancan umumi zaka yi tafsirin sa da wannan wancan umumi na cikin suratul baqara da aka hana auren mushrika gaba daya sai ka ce to amma akwai takhsisi ubangiji ya ware mushrika daga cikin ahlul kitabi idan ta zan katangakiya ce kamar miya an halatta aurenta wannan kuma shine mazhabin jumhur ina ga mu tsaya anan domin mu ci gaba da karatu a yau za mu tashi suratul ra'd don haka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ندبر الأمر نفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم سورة الرعد wannan sura sunanta kenan duk a cikin masahir da cikin littattafan hadisi da cikin littattafan tafasir duk abinda ake kiranta da shi kenan kuma a gurin magabata ba ta da wani suna sai wannan suna na arra'ad kuma saboda maganar arra'ad wato tsawa da ta zo a cikin surar wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi saboda wannan ayar ta sa aka kirawo ta suratul ra'ad don haka an ba ta takenta ne daga wata aya da ta fito a cikin wannan sura wannan sura malamai sun yi saɓani tun da dadewa akan makkiya ce ko madaniya akwai ƙaunin da yake cewa sura ce makkiya wannan shine kaulin ibn abbas a ruwayar da dama daga cikin almajiransa irin su mujahid ali ibn talha da ibn jubair duk abinda suka rawaito daga abdullahi dan abbas yana cewa sura ce makkiya wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kuma kaulin mujahid ibn jabr almajirin abdullahi dan abbas shine kaulin sa'id ibn jubair da qatada wasu kuma suna cewa sura ce madaniya wannan shine kaulin abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj al-makki shine kuma kauli na ikrima da al-hasan al-basri sannan kuma wata ruwaya ce da aka samu daga abdullahi dan abbas cewa madaniya ce wasu kuma suka ce madaniya ce sai ayoyi guda biyu su ne waɗanda suke ba madaniya ba walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal da kuma wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu aw tahullu qariban min darihim suka ce waɗannan ayoyin su ne makkiya amma duk sauran ayoyinta abin da madaniya ne to amma amma abin da dai ya fi rinjaye cikin maganganu cewa aya sura ce makkiya babu laifi a samu wasu ɗan ayoyi ɗaiɗaiku waɗanda za su zo wanda a madina suka sauka amma jumillarta ko mafi yawancin ayoyin cikinta duk ayoyi ne makiya kuma irin zubinta da irin mawzu'in da take magana a kansa matashiyar da take magana a kansa ta fi kama da matashiyar surori waɗanda suke makiya wanda aka saukar da su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba domin tana karantar da mu tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa na an yi masa na wahayi surar ta fara da da kuzuzu ta lamarin alkur'ani da cewa alkur'ani din nan daga Allah yake sannan kuma surar ta yi magana akan abin da ya shafi tabbatar da ranar alkiyama da kuma raddi ga waɗanda suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suke kuma karyata ranar gobe kiyama take kuma faɗa irin sakamako bayan ta kawo dalilai da suke tabbatar da samuwar alkiyama cewa alkiyama gaskiya ce kuma za a tashi mutane bayan mutuwa kuma za a yi musu hisabi aka kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da wannan sannan kuma surar ta yi bayani akan irin abin da yake samu waɗanda duk suka karyata eh, saƙo na ubangiji suka karyata annabawan Allah suka karyata wayi ubangiji baya kyale su sannan a ƙarshen surar ta ɗan yi magana akan abin da ya shafi kaddara da kuma share wani abu wanda ubangiji ya riga ya rubuta a cikin lauhin mahfuz sannan kuma ya ga dama ya share abin yamhu Allahu ma sha wa yuthbitu indahu umul kitab saboda haka surar a cikin ta kuma akwai abubuwan da suka suke da alaka da darussa da wa'azi wannan shine babban jigon abin da surar take magana a kansa Allah madaukakin sarki ya bude ta da waɗannan haruffa alif lam mim ra kamar yadda muka yi muka yi bayani a surar da ta gabata cewa waɗannan haruffa malamai suna da maganganu iri-iri kala-kala game da su amma magana da tafi shahara ta filin jaye tafi karfin dalilai ita ce magana da take cewa waɗannan haruffa ne kuma dalilin buɗe surori da su na farko dai haruffa ne ba a cewa ga ma'anarsu sannan dalilin kawo su a farkon surori shine don su yi ishara zuwa ga cewa alkur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi da yaran da yake ya haɗu ne da waɗannan haruffa yaran da ake magana da waɗannan haruffa da shi don haka idan har suna musunta cewa alkur'ani daga Allah ne suna musun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ko manzo ne daga Allah to abin da ya zo musu da shi na alkur'ani ya zo ne tattare da waɗannan haruffa irin su alif irin su lam irin su mim irin su ra kuma waɗannan haruffa su ne haruffan da su ma suke magana da su idan har suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake faɗa to su ma sai su kawo kwatankwacin abin da yake faɗa shi yasa san da waɗannan haruffa suka zo sai batun alkur'ani ya biyo baya tilka ayatul kitabi waɗannan an yi amfani da ismul ishara lil ba'id tilka ana nufin ayoyin alkur'ani amma kuma an kawo ismul ishara wanda yake nuna zuwa wanda yake nuni zuwa ga na nesa za ka ce hazihi ta kusa amma ka ce tilka to ta nesa malamai suka ce bil isharati ila uluwi uluwi martabati hadhihi al-ayat domin ayi ishara ayi nuni zuwa ga waɗannan ayoyi ayoyi ne waɗanda suna da wato ɗaukaka suna da martaba madaukakiya ga sunan a kurkusa amma kamar a nesa suke da kai saboda girman su da martaba su da darajar su martaba su madaukakiya ce ko tilka ana ishara zuwa ga ayoyin da aka saukar kafin saukar da wannan sura saboda haka duk ayoyin da suka sauka kafin saukar da wannan sura su ake ishara zuwa gare su tilka ayatul kitab tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na wannan littafin wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne zai iya zama wallazi unzila ya zama mubtada ne alhaƙu kuma ya zama khabar ne ko ya zama wallazi unzila min rabbika ya zama shine khabar din wallazi unzila ilayka min rabbika abin nan da aka saukar maka daga ubangijin dinka yake sai ya zama wallazi din mubtada ne min rabbika shine khabar alhaq kuma sai ya zama khabarun nisani in ka ga dama kuma ka ce wallazi unzila ilayka ma'tufun ne akan ismul ishara tilka din da Allah ya faɗa wallazi tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq in ya zama shine khabar din gaba daya wato waɗannan ayoyin Allah ne ayoyin littafi ne kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka dukkan su gaskiya ne da zama alhaq din shine khabar walakin aktharan nasi la yu'minun amma yawa yawaicin mutane ba sa yin imani a baya can Allah ya gaya mana haka wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin tare da cewa ga abubuwa sun fito karara abubuwa dalla dalla filla filla amma wannan dalla dalla din ba za ta sa wasu mutane su yi imani ba saboda bushewar zuciyarsu da taurin kai da munafunci da ya ainihin kaka gida a cikin zuciyarsu Allah ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha Allah wanda ya ɗaukaka sammai bighairi amalin tarawnaha ba tare da wasu ginshikai ba waɗanda kuke ganin su sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita bisa ga al'arshi wasa khara shamsa wal kuma ya hore rana ya hore wata kullun ya jiri da ajalin dukkanin su suna gudana zuwa ga wani ajali kayyadaddi yudabbirul al'amr yana tsatsara al'amurra yufassilu al'ayat yana bayanin ayoyi daki daki la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun kowane Allah fa samu yakini da sakankan cewa da haduwarku da gamuwarku da ubangijinku Allah ce Allahu a nan sai aka fito da sunansa karfaro baro Allahu ba a ce kawai allazi rafa as-samawati ba tare da cewa shine ya yi wannan aikin babu wani wanda yi wannan aikin sai Allah din to amma aka fito maka da shi ma karara dan a ƙara tsayar maka da hujja Allahu allazi rafa as-samawati shine Allah wanda ya ɗaukaka sammai bi ghairi amadin ba tare da ginshiƙai ba kuna ganin sammai ba tare da ginshiƙai ba wannan kalmar tarawunaha kuna ganin ta wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ayar wajen tafsirin ayar Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha wato ubangiji shine wanda ya ɗaukaka sammai bi ghairi amadin tarawunaha bi ghairi amadin ba tare da ginshikai ba tarawunaha kuna ganinta wato kamar yadda kuke ganinta din ya ɗaukaka ta ba tare da ginshiƙai ba kamar yadda kuke ganinta dinnan nan kaga ba ginshikai kenan gaba ɗaya ko kuma rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha ubangiji ya ɗaukaka sammai ba tare da ginshiƙai wanda kuke gani ba ma'ana akwai ginshiƙan amma ba ku ganin su bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshiƙai da kuke gani ba kenan tana da ginshiƙai kamar da wasu malamai suka ce laha amadun walakin la tana da ginshiƙan waɗanda ba a gani Iyas ibn Muawiya yana cewa as-sama'u muqabbabatun 'ala al-ard mithlu al-qubba sama kamar kubba take wato wannan abu mai ake ce masa wannan dom wato kubba haka take ba fila ba ga ta wannan eh ka ce rufi duk wannan duk inda kake ganin rufi ne wannan dai ita ce kubba haka sama take kamar kubba take bila amadin ba tare da ginshiki ba haka nan aka rawaito daga katada yana cewa abinda ake nufi da ayar shine Allah ya ɗaukaka sambai ba tare da ginshiki ba kuma wannan shi ya fi dacewa da siyakin kamar yadda ibnu kasir yake cewa domin shine zahirin faɗar Allah wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi izni ubangiji yana rike da sama ba za ta faɗo bisa ƙasa ba sai in shi ya ga dama in ya ga dama sai ya sake da da sai ta faɗo saboda haka tarauna haɗin nan ta'kid ne li nafi zalika linafi al'amal ba tare da ginshikan da kuke gani ba kuna ganin ta ba tare da ginshikai ba ai marfu'atin min ghairi amalin kama raunaha. to an ɗaukaka ta ba tare da ginshikai wanda kuke gani ba ibn kasir yace wannan tafsirin shi ya fi nuna kamalar kudurar Allah a ce ga sama nan babu wani ginshikin da ya rike ta amma kuma ga ta nan ba ta faduwa wanda yana nuna Allah madaukakin sarki mai cikakkiyar kudura ce mai cikakkiyar kamalar kudura ce sun mastawa alal arshi sannan kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi lokacin da muka yi tafsir surat yunus shekaru biyu da suka wuce ko mun yi maganar istiwa'i istiwa'in Allah maɗaukakin sarki a bisa ga al'arshinsa wannan yana nuna uluwillah uluwuz zat kamar yadda yake da uluwus sifa ubangiji yana ɗaukaka ta zati kamar yadda yake ɗaukaka ta sifa ayoyi daban-daban sun zo sun tabbatar da istiwa'i aya wato istiwa'i maganar istiwa'i ya zo guri bakwai a cikin alkur'ani surori bakwai maganar istiwa'i ba wai maganar uluwi ba maganar uluwin la wannan ayoyi ne wanda suke birjif a cikin alkur'ani qur'ani cike yake da maganar Allah ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati amma ayoyin da muke magana waɗanda suka yi magana akan istiwa'i wurare bakwai ubangiji ya magana akan istiwa'i cikin suratul araf na da gurin farko sai suratul yunus sai kuma gashi a cikin suratul ra'd sai suratul taha sai suratul furqan ko sai kuma surat halin tanzil sai kuma cikin suratul hadid wurare bakwai ubangiji ya yi magana akan cewa istawa ala arshi ya daidaita bisa ga al'arshi abinda magabata na kwarai suke faɗa akan wannan cewa ya daidaita akan al'arshi min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamthil ba tare da kaifa ba ba tare da ka kayyafa abin ba ka ce ga yadda istiwa in yi. ba kuma tare da ka kwatanta shi da na wani ba ba kuma tare da ka rushe in ba ba kuma tare da tamthili ba ba kamanceceniya ba kwatance ba bayanin kaifiya ba kuma bayanin tatsiri wannan ita ce aƙidar da ta fi zama lafiya duk da cewa wasu sun ruɗe kuma sun kawo ruɗu wasu sun ruɗe dangane da sifofin Allah da irin waɗannan ayoyin kuma sun kawo ruɗu da suka ruɗe sai suka ruɗar da jama'a amma abu ne mai sauƙi ka yadda cewa Allah ya sifantu da siffar da ya sifanta kansa da shi ba tare da ka kwatanta wannan sifa da sifan makhluki ba laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir ya kore wa kansa misliya yace babu wani abu tamka da shi sai kuma yace shi mai ji ne mai gani ya tabbatarwa da kansa ji da gani duk da ka san cewa dan adam ma mai ji ne mai gani kasancewa dan adam yana ji yana gani an ce kuma ubangiji mai ji ne mai gani wanda yake nuna cewa jin dan adam da ganin dan adam irin na ubangiji ne ko na ubangiji irin na dan adam ne inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ya sifanta dan adam da cewa sami'an ne basira shi ma kuma ya sifanta kanshi da cewa sami'un basira. to in har ka yarda cewa sam'uhu la ka sam'il makhluqi wa basaruhu la ka basaril makhluqi sai ka ce kuma wastiwa'uhu la ka istiwa'il makhluq shikenan ka huta da Allah ya ce litastawu ala zuhuriha litastawu ala zuhuriha da ya ce dan ku ainihin daidaita akan ababen hawanku da Allah ya halitta muku daidaitan dan adam akan abin hawan shi shine daidaitan Allah akan istiwa'in ubangiji daban istiwa'in dan adam daban al-ishtiraku fil asma la yaqtadi al-ishtiraku fil musamma dan an samu tarayya a cikin sunaye ba shi yake nuna masu sunan ba irin su ɗaya ba a aljanna idan ka je babu ayaba babu goma, babu bangwaro babu babu lemun zaki babu kwakwa duk akwai kuma duk sunan su haka in an kawo in an kawo yan aljanna kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl Allah ce me wa utu bihi mutashabiha saboda haka shi ya saba ganin mangoro ya saba ganin ana kawo masa mangoro ce ai a duniya ba muna shan mangoro an kawo masa ai bai ce Allah ce ai kama suka yi amma mangoron aljanna ka hada shi da mangoron duniya kana bi kana sha kuda yana banka baka hada shi ba ko ka hada raken duniya da raken lahira raken lahira ana ciwon kai dan kana dan ko kana kana sha kan kai na zafi to idan har mun yarda cewa duk abubuwan da Allah ya faɗa a aljanna wanda ya ce akwai su a nan akwai su a aljanna akwai khamr akwai laban duk akwai su a aljanna amma mun yarda cewa kuma na aljanna ba irin nan bane kaga tarayya a suna ba shi yake nuna tarayya kuma a zatin abin ba Allah madaukakin sarki da yace tatajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ولا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون babu wani wanda ya san abin da aka ɓoye masa ranar gobe kiyama أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر ubangiji ya ce na tana dawo bayina abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba ɗarsuwa a zuciyar wani ba ashe kasancewar an ce akwai wani abin da kake da shi a nan duniya kuma aka samu irinsa a lahira kakkan sun cewa irin ka yi. to wannan abin da yake makhluqat ne ma halitta da halitta idan har ana samun bambanci a zawatin abubuwa duk da cewa sun yi tarayya ga ga sunaye ina kuma ga tsakanin alkhaliq wal makhluq babu shakka tazarar da take nan ba kan kaduwa ba babu kwatance walillahi almasalul a'la saboda haka sifofin Allah dole ne ka basu yadda suke in ba haka ba ka shiga rudani ka shiga tashin hankali ka shiga rudu kana ta kame kame annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka faɗa a baya babu wani abin da ya bari da ya shafi addinin nan sai da ya a lokacin da ayoyi irin waɗannan suke sauka waɗanda suke magana akan uluwullahi suke magana akan istiwa'illahi annabi yana karanta wa sahabbansa sahabban nan mabambanta ne wajen fahimta mabambanta ne wajen ganewa wajen ilimi wajen zaka'i akwai ba kauye akwai dan birni akwai mai malami akwai wanda ba malami ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wato rana daya yace kun ga ayoyin da fa ku dauke su a zahirin su daidai da rana daya ba a taba samu manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karanta musu wannan ayoyin yace kai ayoyin da ka dauke su a zahirin su ba ashe zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar har yadda zaka yi bayan gida amma magana babba irin wannan da ta shafi aqida da sifofin Allah ya kuma kasa yin ta ya bare sai ɗan baya ne za su ta tattauna ta ita tattakarta annabi shi bai yi wannan bayanin ba ba zai yiwu ba idan har annabi ya koya mana hatta al ya zai bar mafi girman al'amarin addini wanda shi da aqida kuma bai yi bayanin sa ba babu wani annabi da Allah zai aiko in ji manzo sallallahu alaihi wasallam face ya zan haƙƙi ne a kansa ya nuna wa al'ummarsa duk wani alkhairi da ya sani ya gargada al'ummarsa daga dukkan wani sharri da ya sani yana cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha ka nahariha la yazibu anha illa halik annabi sallallahu alaihi wasallam yace na barku akan tafarkin da yake fariƙan haske yake wato mai haske fariƙan kamar rana wato babu wani abin da yake da duhu a ciki babu wani abin da ya rikitarwa mai kawo a ciki laili haka na hari ha daren ta kamar rana yake la an anha illa hali to wanda yake wannan bayani kuma a ce a'a ya bar wasu abubuwa sai yan baya ne za su zo su yi fidar su don a gane yadda suke saboda ta a bata haka wannan ba za ta yiwu ba a hankalce mutum ya yadda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rika fadar abin da ya shafi uduhullah a cikin hadisansa daban-daban ya san cewa wanda zai kawo rudani a shabbaha ubangiji da makhlukinsa kuma ya ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. shi ya rika faɗar hadisai waɗanda suke nuna ulumin ka duba hadisin qabdur ruh qabdur ruhil mu'min da qabdur ruhil kafir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa ta'rudu fis sama' hatta tantahi ila as-sama'i allati fiha Allah hatta tantahi ila as-sama'i Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa wannan yana cikin bukhari da muslim as-sama' allati Allah sai ka ce a'a ai bai halatta ba wani ya ce Allah yana sama ya yi sako to yana ina yana ko ina tare da cewa aƙidar Allah yana ko ina ba ma a aqidar ash'ariya bace ash'ariyancin da ake kafafa da shi ake cika baki to aqidar Allah yana ko ina ba aqidar su a aqidar jahmiya ce aqidar jahab ibn safwan wani wanda ya rida ya kama hanya irin ta yahudawa ya kore wa Allah sifofinsa shi ke da wannan aqidar amma al-sha'iran su kansu ba sa cewa Allah yana ko'ina. su kore ina din suke yi gaba daya suna Allah baya ko ina su ina din suke korewa ba tabbatar da ina din suke ba kai kake tabbatar kuma da ina kuma ka ce kai ash'ari ne ka gano da cewa ash'ariyancin ba ba a san shi ba su a sha'ira abinda suke kore ina din suke gaba ɗaya. su ce la fawqa al'alam La tahta al'alam لا داخل العالم ولا خارج العالم لا متصلا wa ولا منفصلا عنه la muttasilan bihi wala ba'idan anhu korewa suke yi baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya hada baya rabi baya kudu baya baya gabas baya baya kaga babu din ta yawa kuma ya zama babu shi yasa ibnu abdul bar yake cewa salafus salih suna cewa al mushabbihu ya'budu sanaman wal mu'attilu ya'budu adaman al-mushabbihu ya'budu sanaman wanda zai kwatanta Allah da halittunsa sune mushabbiha wanda zai ce yaduhu ka yadi istiwa'uhu ka istiwa'i nuzuluhu ka nuzuli ya kwatanta Allah da wani makhluki yace wannan gunki suke bautawa ba Allah ba yace shi kuma al-mu'attil wanda zai rika kore sabobin Allah yana baya kaza baya da kaza baya da kaza baya da kaza yace wannan babu yake bauta Aƙidar ahlus sunna aƙida ce lafiyayya tun zamanin sahabbai zamanin asba'u tabi'in zamanin tabi'ai zamanin asba'u tabi'in zamanin tabaul asba ba a samu ruku ba cikin aƙida. al-auza'i yake cewa kunna wattabi'una mutawafiruna نقول إن الله على إن الله فوق عرشه ونؤمن بما جاء في السنة من صفاته al yana nan a cikin littafin al-asma' wa sifat na baihaqi da kyakkyawar salsala zuwa ga al-auza'i al-auza'i imamu ahli sham a zamanin sa kamar ka ce maliku a madina shi kuma haka yake a sham kamar ka ce sufyan ibn sa'id sauri a kufa kamar ka ce al ibn sa'ad a masar to shi kuma haka yake haka suke kamar tiraka ne duk inda ka je baya su al'auza'i yake cewa mun kasance yana ba da labarin sa'anninsa irin su imamu malik irin su Sufiyan, ibn sa'id al-thawri irin su hammad ibn salama irin su hammad ibn zaid irin su laith ibn sa'ad al-misri yana ba da labarin su wannan ajin na malamai gaba daya yace duk gaba dayan mu kuma tabi'ai na cikin mu ma'ana malamai wanda su ne malaman su tabi'ai ne malaman su maliku tabi'ai ne ce tabi'ai gaba daya na tare da mu muna cewa Allah madaukakin sarki fauka arshi wa nu'minu bima jaa fi sunnati min sifati duk sifofinsa da suka zo a sunna muna imani da su kaga anan al-auza yana hikaito maka irin aqida ta dabakar su malik shi yasa lokacin da wani ya zo da tambayar kwakwa yace ya yazo ga wurin malik imam malik yake ce masa ya aba abdullah الرحمن على العرش استوى كيف استوى هذا كيفية كتاب yaya yayyitan yake imam malik ya ce istiwau ma'lum wal kayfu majhul wal Imanu bihi wajib istiwa'i dai a luga sananne ne daidaito amma yaya daidaitan ubangiji yake gairu ma'lum gairu ma'qul kuma mai imanin a hakan ya zama wajibi a wata ruwa ya ce a fitan min da shi dan bid'a ne dan bid'a ne zai ka dan a wancan lokacin ba ma sa yadda su ji wannan rudanin ce ba za a fitar da shi daga majalisi na wannan magana da ya faɗa magana ce da ke jin ta daga malamin sarabi'a ibn Abi Abdurrahman da yake kiran sarabi'atul Ra'i shi ma shi yake faɗar wannan magana saboda haka maganar istiwa'i da uluwul lahi ta komai fitowa fi shi yasa Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni imam walid al-Haramain امام آه، امام الحرمين والد امام الحرمين يكي ده رساله سننته الرساله في اثبات الالوه والفوقيه في اثبات الاستواء والفوقيه ما هي في امام الحرمين ابو المعالي الجويني جرى رساله اكون له شيخها تاسو اشائره وان دين ودان دا اكاي تغومرزو ده سو تاره ابن تيميه سو سو ابن الخطيب فخر الدين الرازي wanda ya yi rika sosai a harkar ilmul kalam ko shi daga baya da tafiya ta yi tafiya ya fahimci cewa wahalar banza ya kai da ya tsaya akan alkur'ani kawai ya yarda da abin da alkur'ani ya zo da shi ya tabbatar da Allah sifarsa ya kore masa abin da ya kore wa kansa ya kore misliya ya kore istiwali abin nan ya kore abin nan to da shi kenan ya huta yace gashi na alqur'ani laysa kamithlihi shay'un wa huwa hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ya kore wa kansa wani tamka ya kore kanshi wanda yake daidai da shi kuma ya tabbatar da kanshi waɗannan sifofi saboda haka su da kansu suka rika nadama lokacin da ya mutu zai zo mutu a ce to gali zan mutu kamar akan irin aƙidar da tsohuwa take mutuwa akan wato duk wannan ilmul kalam din da wannan falsafar duk ta zama masa aikin banza aikin wasu lokacin da ya zo yana yawo a naisabur aka nuna ma wata tsohuwa aka ce da ita wancan yana da dalilai dubu da suke nuna akwai Allah ta kalle shi ta ce ba dan yana da shakka dubu ba zai buƙaci dalilin dubu ba shakkoki gare shi guda dubu don haka ta kowace shakka sai ya nema mata dalili ma'ana ita ba ta da shakka ko ɗaya akan akwai Allah don haka ba ta buƙatar dalili dubu ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وبنجي يهوري رانا يهوري وتا كل يجري لأجل مسمى تلك ننس سنة قدانا زوا قوانا أجلي wanda yake kididdigagge ubangiji ya ajiye ajalin da wannan rana da wannan wata din ubangiji zai tarwatsa su idan shamsu kuwirat idan sama'un fatarat ranar da ubangiji zai tarwatsa wannan saboda tashin alkiyama a haka za su yi ta tafiya za su fito su faɗi rana ta hudu ta faɗi wata ya kama har ya ɓace haka za su yi ta gudana bisa ga tsarin da ubangiji ya musu har zuwa lokacin da ubangiji ya yanka musu yudabbirul amra shi yake tsara al'amurra dukkan abubuwan da suke gudana a rayuwar bil adama a rayuwa ta sama da ƙasa ubangiji shi yake tsara su yufassilu al-ayat sannan kuma shi yake yin bayanin ayoyi daki daki filla filla la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko wala Allah kwa samu yaqini kwa samu sakankan cewa da yadda da cewa akwai ranar tashin alkiyama ku yadda cewa akwai ranar da za a tashi ku wanda yake yayi waɗannan ayyukan ya halicci sammai ya halicci sammai ga sunan kuna ganin su ba tare da wani ginshiki ya rike su ba sannan kuma ya halicci rana ya halicci wata suna gudana yadda yadda ya tsara tun daga kafuwar duniya har zuwa na tashin alkiyama ba za a samun tangarda ba sannan kuma shi yake tsara al'amurra na rayuwa duka wanda yake yin wannan ba zai taɓa yin waɗannan abubuwan a banza ba babu wata hikima babu wata raya ubangiji baya wannan a ce ubangiji duk yayi wannan ne amma sudan ba tare da wata manufa ba ba maganar hisabi ba maganar abin nan sakamako ba maganar uba ba maganar aljanna ba maganar wuta in an mutu an mutu kawai shikenan ubangiji baya irin wannan bai ya halitta haka nan sakakai dan wasa ba afa hasibtum ma khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku haka nan muka halitte ku kawai dan wasa kawai dan ubangiji ne ya halitta ya ga halitta babu ranar komawa babu ranar hisabi duk waɗannan abubuwa to kaga wannan ba zai yiwu ba a ce ga wani jirgin ruwa ba kare da da kaya na farko jirgin ruwan nan babu mai tuka shi shi yake tuka kansa sannan kuma babu masu kayan san ba zai yiwu ba jirgin ruwa ne a ba kare da kaya na tafiya akan teku babu mai tuka shi kadai ke tafiya ya yi lodi da kansa zai je sauki da kansa a ba zai yiwu ba lokacin da abu hanifa ya gaya musu zanadika wai sun zo su ja da shi akan cewa ba Allah ya ce to kafin ku bada labari sai an baku ku wani labari ce akwai wani jirgin ruwa ma keken jirgin ruwa ma kare da kaya amma ba wanda suka yi masa lodi kuma ba ya da direbobi kuma zai je ya sauke kayan ba kowa shi kadai da zai suka ce haba abuwa ne ba kare na mana hankali ya ce ku ku ba ku rera hankalin ba da kuka ce wannan duniyar yadda duk take gudana din ba mai gudanar da ita kuma duk waɗannan da suke ciki ba mai su saboda haka suka ce eh gaskiya fa wannan ta sasu kai imani Allah ce wa huwa allazi هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض ubangiji shine wanda ya shimfiɗa ƙasa bayan ubangiji ya faɗi dalilai da suke nuna samuwarsa suke nuna tashin alkiyama suke nuna hisabi suke nuna akwai aljanna da wuta bayan ya faɗi dalilan da suke da alaƙa da sararin samaniya sai kuma ya zo yana faɗar dalilan da suke da alaƙa da ƙasa cewa huwa zai madda arza shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa ya shimfiɗa ta da ala fi hara wasiya ya sanya duwar wasu kafaffu a cikinta, ta wa anharan ya sanya koramu wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn daga dukkanin ƴaƴan itatuwa kuma ubangiji ya halicci nau'i biyu mace da namiji yughshi al nahar yana rufe dare yana rufe abin rana ko yini da dare inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan ayyuka akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani ubangiji shine wanda ya shimfida kasa daga cikin ayoyin da suke nuna cewa ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai kuma akwai tashi bayan mutuwa daga cikin dalilan da suke tabbatar da ilahiya ta ubangiji akwai shimfiɗa ƙasa da Allah yi ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ga sanan ana ganinta da tsawonta da faɗinta sannan kuma ya kafe wannan ƙasar da duwar wasu waɗanda suke riƙe da ita yadda ba za ta karkata ba ba za ta yi tangal-tangal da waɗanda suke kanta ba wa alqafil abdi rawasi an da biku ubangiji ya jefa duwar wasu manya-manya a doron ƙasa dan kada ta rika tangal-tangal da waɗanda suke kai ƙasa ɗin nan inda ba don ubangiji ya kafe ta ba dan adam ba zai iya tafiya akan ta ba saboda motsin da take yi ba don ubangiji ya kafe ta da wannan ba dan adam sai dai ya rika tafiya yana faduwa yana tafiya yana faduwa ba zai iya tafiya akan ta ba amma ubangiji yayi wannan sannan kuma ya gudanar da koramu a cikinta wa anharan ya gudanar da koramu waɗanda suke gudana da tafkuna da idanun ruwa na marmaro na ruwa domin a shayar da 'ya'yan itatuwa da bishiyoyi da shuke-shuke sannan kuma 'yan adam su sha wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn kowane irin ƴaƴan itatuwa ubangiji ya sanya su kala guda biyu to ya sanya akwai namiji akwai mace kowane irin halitta ubangiji ya halicci namiji da mace wato ya halicci namiji da mace wasu kace ya halicci sunfi guda biyu kala guda biyu tsami akwai mai zaki akwai mai bauri haka dai zaka samu kala kala ne wani lokaci sunfi guda amma kuma ga shi kamanninsa ɗaya amma kuma ɗanɗanansa ba iri ɗaya ba shi lailan nahar sannan yana rufe yini da dare yana kawo dare domin ya kawar da yini inna fi zalika lalle a cikin wannan aikin da ubangiji ya yi la'ayatin akwai ayoyi liƙaumin ya tafakkaruna ga mutanen da suke tunani waɗanda duk za su kasa gano waɗannan ayoyi su yi izina da su akan cewa akwai Allah akan cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa ba wani ba babu shakka waɗannan ba mutane ne masu tunani ba idan mutum ya jefar da tunaninsa shine zai fada cikin kafirci cikin rashin yarda da uluhiyya ta ubangiji da kuma ainihin Allah subhanahu wata'ala min rububiyya cewa ubangiji shi kadai ne ubangiji shi kadai ne kuma mai gudanar da waɗannan abubuwa matukar mutum zai yi tunani to dole ya ji da haka الله جوا في الأرض متجاورات وجنات أحناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء نفضل بعضها على بعض في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يحفظون cikin ayoyin da Allah dai ya zuba a cikin ƙasa waɗanda za su nuna wa mutum akwai Allah kuma shi kaɗai ya kaɗaita da bauchi kaɗai ya kaɗaita da ilahiya shine wanda ya cancanta a bauta masa ya ce wafin ardi a cikin ƙasa qita'un mutajawiratu akwai yankin wato yankuna na ƙasa waɗanda suke makotaka da juna wajen natun min a'nabin wa zar'in wajen natun min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sannan kuma zar'un wa nakhilun sannan kuma da da gonaki waɗanda suke na inabi da kuma gonaki na shuke-shuke da kuma na dabinai sinwanun wa gairu sinwan waɗanda suke masu tushiya guda ɗaya da waɗanda kuma tushiyarsu ba guda ɗaya ba akwai waɗanda suke tushensu guda ɗaya ne sannan su yi rasta da dama akwai kuma wanda kowanne da tushensa haka ubangiji ya yi su yusqa bima'in wahid kuma dukkaninsu ana shayar da su da ruwa guda ɗaya wani fabdilu ba'daha ala ba'd fil ukul sannan kuma muna fifita sashin su akan sashi cikin ɗanɗano inna fi zalika laayatin a ya'qilun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali za mu tsaya anan insha Allah gobe za mu maimaita ayar domin mu bayanin abin da yake cikin ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in